daga muryar Amurka a Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lami lahiya kuna tare ne dai da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kuma yanzu haka Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen litinin goma sha ɗaya ga watan Mayu kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. kamar kowace litinin shirin namu baki ɗaya akan zamantakewa ne da ma'amalar ma'aurata kuma kamar yadda aka saba malama hadiza balanti shediyar 'yan gurasa shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure ta da ake consultancy kuma ma'aikaciya a sashen addinin musulunci na radio freedom duka dai a kano za ta amsa tambayoyinku a filinku tambayi yau da gobe. Wai shin yara wato yaya rayuwa take ne ga masu mace da ɗaya? Shin ɗaukan ɗawainiyar iyali abu ne mai sauƙi ga masu mace da ɗaya musamman ma ga wato masu ɗan ƙaramin ƙarhi? Waɗannan batutuwa zaunan matasa zai duba a yau a muhawarar da Mustapha Nasir Batsari ya jagoranta a jihar Niger. A tattaunawar mu ta wannan mako dai akan sha'anin zamantakewar iyali ga masu mata guda biyu musamman a arewacin najeriya masu karamin karfi to wai shin da gaske ne bahaushe na cikin waɗanda ke yi wa aure ganganci yi wa aure ganganci dama sai ƙasa hausa a nan ne mutum ba shi da ko kwabo zai yi auren Fadi zai nemi neman auren yarinya ta biyu yana gidan haya mai ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu To za ku ji hilin da he da amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan mahimmancin uwa a rayuwa. Ku kasance tare da mu domin jin duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe. Yanzu ga ku tambayi yau da gobe, mai amsa tambayoyin dai ita ce Malama Hadiza Balanti, ce ɗiyar 'yan gurasa ma'aikaciyar Radio Freedom kuma shugabar da ke ake Consultancy duka a Kano. Mu biyu ne a wajen mijinmu, kuma muna fama da wata irin cutar da likita ya ce da mu ta hanyar saduwa muka kamu da ita. ya ce mu je da mai gidanmu a duba shi a bashi magani shi ma amma ya ki zuwa ya ce ba za shi ba kullum ma muka yi maganar sai ta haɗa ya ce ba za shi ba ya za mu yi to nan nasiha za a yi masa ta jan hankalinsa suna lallabarsa suna rarrashinsa har Allah subhanahu wata'ala isa su ci galaba a kansa kuma su kaurace masa a kaurace masa a kuma dinga lallaɓarsa akan ya je a nemi magani idan bai yi ba sai a duba a ga shin akwai wasu mutane da yake jin maganar su ko yayi ko iyaye idan akwai su ko kuma malamai sai a je a kai kuka wajen su sai a gaya musu ga matsalar ga kuma shi abin da yake kuka da shi ko kuma abin da yake ta faɗa a kai idan duk an yi yaƙi to gaskiya sai su ƙaurace masa saboda addini bai yadda da cuta ba kwata-kwata sai su ƙaurace masa har zuwa lokacin da ya samu lafiya Muna da 'ya mai shekaru 22 da muka aurar bara, amma kullum tana kukan shan wahalar saduwa da mijin, saboda a ko da yaushe sai ya ji mata ciwo. Yaya za mu yi, wace hanya za mu bi mu yi masa nasiha akan wannan matsala? Hanyoyi ne guda biyu, tun da magana hatta kai gan iyaye hanyoyi ne guda biyu. Hanya ta farko shi akan kansa yana da kyau namiji idan ga gane cewa ta saduwa fa ba yaƙi ba ce ba kuma kokowa ba ce ba kuma nuna kwanji ba ne saduwa wani abu ne wanda ake yin sa na jin daɗi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye tsakanin mace da namiji tsoron rashi bin abin sannu a hankali shine abin da yake sawa a mori abin ko a ji daɗin sa don haka wannan shine abin da shi ya kamata a matsayin sa na mai gida idan har yana sauraron mu a wannan lokaci ya kamata ya gida ma sauran ma mutane hanya ta biyu iyaye tunda magana ta kai gare su hajiya halima to yana da kyau su kira shi su yi masa nasiha tun da ɗansa yi mutumin da yake auren yarka ya zama ɗanka cewar wane kaza kaza kaza kaza kaza kaza magana mai taushi mai daɗi na kuma kunya da kuma girmamawa ba wai da faɗa ko kuma da wani tashin hankali ba insha Allah in aka yin Allah yadda za a samu waraka hajiya halima ƙanin mijina na min maganganun rashin hankali da rashin sanin ya kamata duk da ba na sakan masa huska kuma baya zuwa gidan sai ya san wansa baya nan. Yaya zan yi in sanar da mijina ya shiga tsakanina da kaninsa To, hanya ce mai sauƙi. Tun da ƙanin mijinta ne, kuma yanzu akwai wasu abubuwa da suke ta yawo a cikin 'yan auratayya. Wanda za ki ga ƙannan miji ko yaya mutum ile ci idan kai magana a ce kana so ka rabawa da ɗan uwansa. Abin da ya kamata ta yi shine tun da dai mai gida sai bayanan nan ike zuwa abin ya zama kamar munafunci. sai masa nasiha wani ni fa yaya ka ce tun da wanka nake aure bai kamata ka zo ka dinga gaggaya mu waɗannan maganganu ba addini bai yarda da su ni yanzu a matsayin yaya ka nake matar wanka bai halarta ba idan kika yi kika yi kika yi yaki to shike nan sai ki gaya mai gidanki ta hanyar kafa hujja musamman yanzu kin ga yadda lokacin nan ike zamani na wayoyi din nan idan ki shigo ya fara miki wayannan maganganu dan na record ta recording din irin wayannan bayanai da ike yi idan mijinki ya dawo kika zaunar da shi cikin lalama ba da fada ba da tashin hankali ba da munafunci ba ki ce wane wane yana zuwa yana gaggaya min abubuwan da basu kamata ba kuma gaskiya ni ba na jin daɗi ya kamata ka neme shi kai masa magana in har zai ma zo gidan idan ga zuwa in kana nan ni ban yadda idan ga zuwa ba ka nan ba idan mijin in nuna zai nuna kamar za ta shiga tsakaninsa da dan uwansa dan menene dan uwansa ba zai zo ba sai yana nan kaza kaza kaza dan na masa wannan rikodin da kika yi ya ji abin da sa ita sai kice to abin da yasa ni haka hujja dan ka shaida shi isa ban ma fara gaya maka da farko ba ka dauka kawai nayi ne domin haɗa tsakanin ku na gaya maka da baki rashin yadda da kai shi isa yanzu na kunna maka domin ka ji ka tabbata yanzu ka ji to sai ka dau mataki a kai wannan shine abin da ya kamata ta yi saboda rayuwa yanzu sai a hankali To yaya wato yaya rayuwa take ne ga masu matahiya da ɗaya? Shin ɗaukan ɗawainiyar iyali abu ne mai sauƙi ga masu matahiya da ɗaya musamman ma masu ƙaramin ƙarhi? Wannan batun za a tattauna a yau a zauren matasa. Jagoran muhawara shine Mustapha Nasir Batsari. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka a jihar Niger kuma yana tare da Malam Usman da Malam Abubakar Umar Sahabi da kuma Malam Umar Yahaya. To bari fara da kai Malam Umar Yahaya. Ah, da farko zan tambaye ka matanka nawa tukun? Mata na biyu, yara guda bakwai. To yaya karfin sana'a ka take? to wallahi sana'a dai sai dai a ce a hamdala ba wani tasiri kanta wallahi saboda dai duk abin da za a zo a nemo to bai huce dai baki sannan ma a je ma a dawo abin da ya gashi ga kamar shi hidima ma ta zo ta yi maka yawa wani bi kana ma son gidan ka baro shi saboda tashin hankali na rashin kuma da bamu bamu wallahi malam to duk da haka kuma gashi ka rike mata har fiye da ɗaya wato mata biyu wannan bai sa ka samu rauni ba ko kuma ka ce ba za ka iya ba wannan ƙarfin imani ne saboda duk wanda ya san cewa allah shine mai bayarwa to a koyaushe idan kuma ba ka su yana iya kasancewa bakin naka waye ka kuma yin su zaman su gare ka wani abin ga fahari ne gare ka da kare mutuncinka amma in dai dan maganar sana'a mu a gaskiya malam akwai rauni gare mu wallahi duk abin da zan samu bai huce abin da zan can yi wata ran ma za a je a rasa ne sai an zo an yi buge-buge ga abokan arziki wallahi insha Allah kaman cikin yaranka ya sha'anin karatun su yake to karatun yana nan wani bi mu je mu roki alfarma a yi mana wani bi a koro su din su zauna gida hasar da aka dan bugo a zo a biya a haka muke ta da su su ma malaman mu ba su haƙuri sun san abin da muke ciki da halin da muke ciki wallahi kuma duk da haka ka rike mata biyu wannan rike mata biyu komi na Allah ne wallahi shi ta dai wahala iyaka gare ta dan aka cimma lokaci sai ga kuma wannan abin an manta da shi eh. Eh, barin je ga malam usman ah, malam usman ah, matan ka nawa ah mata na biyu yara na shida to ya sha'anin neman abinci alhamdulillah gaskiya mun gode ma Allah babu abin da zamu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah saboda shi ke badawa shi ke kuma hanawa shi wannan malami dan kasuwa ne kai aikin me kake ni ina sana'ar fakanaiza ma'ana faci da Hausa kullum wani bi mukan fito da safe wani bi mu wuni babu kosule amma duk da haka nan washe gari kuma zamu hito ga mun samu mun ninka abin da majiya ba mu samu ba kaga mun samu sha'anin rayuwar gidanka komai na tafiya lafiya a alhamdulillah gaskiya wallahi sai godiya ga Allah ina ci ina sha muna komai da yara da matana a cikin gida baka da wani kalubale da kake fuskanta a kalubale na guda ɗaya ne shine wani bi rashin aiki yanayin aiki namu nan ma especially mu da muke nan ayyukan sun rage ba kamar da ba gaskiya wani bi sai dai a hankali kawai sai dai godiya ga Allah wani bai zamu wuni sai zuwa dare kaga wani bidan mukan yi sana'an namu har dare mukan sa wuta sai dai mu siyo man fetur mu samu injin mu kunna wani bi mu wuni tashi haka babu komai wani bi ko kaga mun samu to amma kai ga ka yaro ne matashi kuma karamar sana'a me yasa ka rike mata biyu gashi kuma ga yara sun fara ma yawa gaskiya na farko ibada addinin musulunci sannan na biyu kuma a ah, cikon dai ibada zan kara cewa kuma alhamdulillah gaskiya Eh. baka da wani da na sani akan haka wallahi ina so ma in Allah ya kara mini budi nan gaba kaɗan kara ta uku insha Allah rabbi mal abakar sahabi kai bayan kasancewar ka karamin dan kasuwa kana da iyali matanka biyu na sani to akwai wani abu guda kuma kana neman ilimi na san kana makaranta yaya sha'anin rayuwa take a bangaren ka to malam mustapha sha'anin rayuwa dai alhamdulillah muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala saboda duk yadda ya aji bawa to ka'ida ne ya gode ma Allah kuma da godiyan ne Allah subhanahu wata'ala zai kara mashi idan ya butulce babu dole ne ya samu matsala ta rayuwa amma in kana godiya a wani hadisi ma annabi ya ce man la yashkurul qalila la yashkurul kathir wanda bai gode ma dan kadan ne to bai gode mai yawa don haka dai yadda rayuwan take kamar yadda ka san mu yan Najeriya to haka muke ta haƙuri muna godiya ga allah alhamdulillahi yanzu malam bayan matan ka biyu yaranka nawa to a yanzu nan dai waɗanda suke raye ina da 'ya'ya goma sha ɗaya akwai waɗanda sun gama secondary akwai waɗanda bana za su gama akwai waɗanda suke primary to yaya karfin sha'anin samun kai yake ma'ana kasuwancinka to alhamdulillah da yake kasan a rayuwa irin ta najeriya dole ko da mutum yana aiki na gwamnati to dole gefe ya dan samu wani lokaci da bai shafi aikin gwamnati bai dan yi wani kasuwanci saboda albashin ba zai ishe shi ba to ta haka ne dai muke kokari a sai ka ga rayuwan kuma allah subhanahu ta'ala yana tuha muna asiri a kanta alal hakika babu wani matsala da haka za mu biya kuɗin makaranta da kuma matsalolin yara na yau da kullum da matsalolin ma iyayensu kai hamma da wasu 'yan uwa sai ka ga an zo an taimaka masu na san kana makaranta malam duk wannan bai sa ka dan samu rauni ba haka alhamdulillah da yake cikin yaran da Allah subhanahu ta'ala ya bamu wasu sun dan fara tasawa to in suka je makaranta suka dawo sai su dan taba yanayin kasuwanci to wannan sai ya sa su taimaka ma gida kai ma da ke can wajen neman ilimi idan wata matsala ta tusgo sai ka dan samu wani abu kuma alhamdulillah wannan gaskiya muna ganin haske ina ma ƙara ba magidanta shawara gaskiya su tashi tsaye nau'i na kasuwanci kada su yi wasa da shi ko da mutum na neman ilimi ko da shi manomi ne da makamantan waɗannan abubuwa to a gaida malam mustapha nasiru batsari da kuma abokan hirar shi wai shin da gaske ne bahaushe na cikin waɗanda ke yi wa aure ganganci Ga Malam Muhammad Hadi Musa, masanin ilimin nazarin halayyar dan Adam a Kano da amsar wannan tambaya. To gaskiya Bahaushe yana ɗaya daga cikin wanda yake aure ganganci. Yi wa aure ganganci dama sai ƙasa Hausa. A nan ne mutum ba shi da ko kwabo zai yi auren fari. A nan ne mutum bai da ko kwabo zai yi neman auren yarinya ta biyu yana gidan haya mai ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu ko shayarin ɗaki kuma mahaifin yarinya yana sane da haka ya ɗauka ya bashi ni na san gidan da yake da ɗakuna guda biyu kuma mutumin matansa uku kuma na sa aka raka ni na je na yi leƙen asiri na ga matan uku ne kuma ɗaki biyu ne a gidan kuma da 'ya'yansu na yi tawa na tambaya cewar ina ma zan iya samun dama in shiga cikin wannan gidan na gaya ake rayuwa ina ma zan iya zama kuda na shiga in ga yadda ake yi tabbas na je na ga gidan ɗakunansa guda biyu kuma mata uku ne a cikin gidan in ana da kwanan wannan sai biyu su tare a can ɗakin su kwana da 'ya'yansu in ana da kwanan wannan sai biyu su tare can dakin su kwana da 'ya'yansu kaji irin inda ake wa aure ganganci na ga gidan da mata biyu ne ɗaki biyu ne aka bar wa yara da macen daki ɗaya ɗayan kuma aka tsaga shi da labule ban san ya shi kuma wannan aka shayarin wannan ba amma dai na ci wannan na shiga na gan shi da kwarikicen yara da tarkacensu da komai a abin kamar bola a daki ɗaya shi kuma wani dakin an tsaga shi da labule na yi iya fahimta a tunanina in gane ma'anar tsaga labulen nan ban fahimta ba kuma ba irin inda zan yi tambaya ne irin ta ta 'yan sociology ba to kaga a nan ne ake wa aure ganganci shi mahaifin ya san abin da yake faruwa ya san karfin mijin da ya zo neman auren yarsa ya san tattalin arzikinsa ya san iliminsa ya san in zai iya in ba zai iya ba amma saboda kawai dai ana so a yi auren shi kuma yana so kawai ya ƙara auren haka za a ritse ido a rufe zuciya a manta za ta zo ta haifi 'ya'ya ɗa zai zo bai da sutura sai an saya masa bai da abinci sai an bashi bashi da lissafin komai sai an masa in duk duniya ba za a yi wa kowa komai ba ɗan da aka haifa sai an mar domin bashi da kaya to duk an rinsa ido akan waɗannan abubuwan an manta da karatunsu da lafiyarsu da tarbiyyarsu da barbari aka yi to kaga nan ne ake wa aure ganganci a kasar hausa kuma matuƙa za a ci gaba da yin wannan gangancin to za a ci gaba da samun yara marasa tarbiyya za kuma a ci gaba da samun zawarawa za a ci gaba da samun bacin rai in dai ana yin rayuwa komai tilas kamar yadda shi ma yake ganin saboda yana da sha'awar rayuwa da mace ko mata da yawa tilas sai yayi a yin haka ne duk da abin da mutum yake sha'awa sai yayi to duk waɗannan abubuwan ma ya je ce tilas sai an masa mana amma ba zai yiwu ba sai ya cika wasu sharuɗa sannan zai samu ba wai don saboda yana sha'awa kawai ba sai ya cika sharaɗa sannan zai samu haka shi ma aure sai ya cika waɗannan sharaɗan sannan zai ƙara wata matar kaga yawanci wasu yaran da ake samu marasa tarbiyya abin da yake faruwa shine nauyin yayi wa uban yawa da ba zai iya ɗauka ba ko dai ta ɓangaren kuɗi yana kallon yarinya ta lalace tana bin wurare ko tana yin talla ana lalata ta ko tana bin maza ana lalata ta ko wani abu makamancin haka ko kuma shi ɗa namijin shi kuma frustration ɓacin rai ya sashi je shiga shaye-shaye ko sace-sace da wasu abubuwa makamantan wannan shi kuma ya kasa ɗaukan nauyin abin domin abubuwa sun masa nauyi ko kuma ya iya hana sa abin da zai hana su alhalin shi bai da wani aiki da yake a gabansa illa neman na masara kaga ba shi da wannan abin da saboda haka bai cika wannan sharaɗin ba kaga ba zai iya wa 'ya'yansa tarbiyya ba duk irin waɗannan abubuwan su ne abin da ya kamata a duba domin in dai ba a yi haka ba in dai ba a bi sharaɗin da shari'a ta ce ba to za a ci gaba da samun zawarawa domin mutum zai tara mata biyu uku hudu ya kasa ya rage wa kansa nauyi ya rabu da wata ko wasu daga cikinsu ko kuma ya kasa yin hidimar 'ya'yan da ɗawainiyarsu ya rinka tsallakewa yana barin su domin hayaniya da barbar ta masa yawa ga shi wasu sun fara girma ga kwari sun abin da musamman idan 'ya'ya maza ne ya tsallake basu da uwarsu ta kasa rike tarbiyyarsu kuma su shiga gari sai kuma abin da ya faru da rayuwarsu ai akwai kasar egypt da bahrain na tabbatar da egypt din amma na manta ko bahrain din tana cikin kasashen da idan namiji zai yi aure akwai hukuma da zai ji zai karbi form da tambayoyi ya ciki kamar yadda dan makaranta za a yi mai tambayoyi ya ciki a ciki sai ya faɗi duk abubuwan da hukuma take so ta tabbatar da cewar zai iya ɗaukan ɗawainiyar wannan mata ta biyu sannan idan ya gama cike wannan fom ɗin sai kuma ya miƙa wa matarsa ya roƙe ta alfarma ta yi sainin akan wannan fom ɗin cewar eh haka ne abubuwan da ya faɗa kuma zai iya sannan ya ɗauka ya kai wa hukuma sannan hukuma ta ba shi dama ƙara yin aure wannan ba wani abu ne mai wahala ba muna da kotunan addinin musulunci muna da hizba saboda aka ba wani abu da zai yi wahala a ciki kawai tsari za a fitar na yadda za a yi abin kuma a samu law enforcement ma'ana tabbatar da doka da da oda kenan abin da ake bukata daga lokacin da aka samu tsari akan wasu abubuwa ba dole sai an yi irin nasu ba watakila akwai guraren da suka yi kuskure a yi kokari a duba dai abin da ya daidai da shari'a a yi shi amma dai a yi wani abu wanda za a samu tsafta na wannan al'amarin saboda haka ba wani abu ne mai wahala ba hukuma za ta iya yi Koma ma menene mutum yake yi akwai dama abin da yake ba tare da hukuma ba to menene wahala a ciki da mutum zai ce dan an kawo wannan ba zai tare da hukuma ba ai babu wani abu mai wahala da hukuma za ta ce ba za ta iya yi ba hukuma fa tafi karfin dan adam tafi karfin kowane mutum da ka gani sai dai in sakaci ta yi ta kyale shi kai yake yin abin da yake amma ba wani abu da za a ce hukuma a hukumance tana so ta tabbatar da shi a doka wai a ce ta kasa babu wani mutum da isa yi wannan kuma mutane za su runguma ai a yanzu ma abin da ake cikin mutanen su ne ma suke neman hukuma ta yi domin kowa ya sha ya je iya wuya ko ni ko kai watakila ina da kani waɗanda suke zawarawa tunda ni har yanzu ban haifi yadda za ta iya yin aure ba to kuma wanda yake shi kuma yana da 'ya'yan su kuma gashi nan guda ɗaya ko biyu ko uku zawarawan fa shi so yake a koro su su dawo ya ji da kansa ma yanzu girma ya fara kama shi ko ko 'ya'yan da aka kori iyayensu mata sai su ce ba za su yarda da hukuma abin da ta ce ba ko kuwa su matan da ake koran sai su ce su ba za su yarda da hukuma ba ka fahimta ba wani wanda zai ce wai ba zai da wani sharadi da hukuma zai kaba matukar hukuma za ta kaba matukar wannan abin yayi daidai da sharadin da shari'a ta zo da shi ga kuma kotunan addinin musulunci duk wanda hukuma ta kawo doka yaki sai a tura shi gaban alkali kuliya yana zuwa gaban alkali kotun addinin musulunci da an duba sharadin an gani sai alkali ya hukunta shi daidai da abin da shari'a ta ce shikenan duk inda aka yi guda biyu uku kowa zai shiga taitayin sa ba wani abu ne mai wahala ba duk mutumin da zai karin auren mace idan ya je gidan karin auren macen su zauna a yi interview a fahimci juna inda inda za a iya taimaka masa a taimaka masa ba laifi ba ne ba kuma wai zamani ne ya kawo haka ba a ƙoƙari ake yi kada a keta sharuɗan da shari'a ta shimfiɗa ba laifi ba ne shi ma ya zauna ya yi assessing ma'ana ya jinjina ya auna kansa buƙatarsa ta auren da kuma yadda zai iya ɗaukar nauyin auren ba laifi ba ne idan ya yi haka wannan kadai shine abin da zai yi maganin samun zawarawa kada mutum ya je sai da akuyarsa ta dawo tana jigar danga kada kuma ya zo ta haifa masa 'ya'yan da ba zai iya ɗaukan ɗawainiyarsa ba ɗawainiyar nan rayuwa ta yanzu ba a birni ba ko da a ƙauye ne akwai abubuwan da dole suna buƙatar kuɗi harkar lafiya sai an sai magani ko sai an zo chemist ko sai an zo asibiti ka fahimta wani abin har sai an tafi abuja ko sai an tafi indiya ba fata ake yi ba harkar karatu ilimi sai an sa kuɗi a ciki ko da ka makarantar nan ta gwamnati ce sai an saya wa yaran nan littattafai sai an sai masa kayan rubutu da kun abubuwa da dama yana firamare kenan ya je secondary abubuwan sun fi haka yawa hakan ya je ta gaba da secondary ko da kuwa a ƙauye ko da kuwa eh, iyayensa eh, a ƙauye suke ba wai sai a birni kawai ba matsala dai ne gidan haya Yanzu ga hilin da da yau ma Halima Abdullahi na tare da malama a waɗifa. Wai, a waɗifa. To malama a waɗifa yau ma dai ga ki kin ƙara bakuntar wannan madafi nawa. To na san ma sauraro za su so su ji yau kuma da me kika zo. Eh assalamu alaikum masu saurare na. Yau na zo da abin marmari ko in ce ma abin sha wato fruit salad. To shi wannan fruit salad da za yi mana da me da me kika tanada? Eh, uwar gida da amarya za su tanadi kayan marmari kamar su lemo, su kankana, ayaba, da su inibi, da su tufa haka dai duk wani dai kayan marmari dai da uwar gida ta san dai ana ci za ta tanade su ta ajiye su gefe guda. Da farko dai uwar gida ta samu lemonta ta ɓare ɓawon. idan ta ɓare ɓawon yayi ƙalƙal dai sai ta yayyanka shi in ta yayyanka shi tana yi tana ɗan cire ƙwallayen nan na cikin lemon in ta ciccire shi sai ta yayyanka ta yanka shi dai haka gida gida gida gida gida ba dai ƙananu sosai ba su ba ƙanana ba kuma su ba manya ba sai uwargida ta samo ayabarta ita ma ta yayyanka ta kamar yadda ta yanka wannan lemo nata sai ta kuma kawo wannan kankanar tata ta yayyanka ta sai ta kawo abarbarta ta ɓare ɓawonta sai ta yayyanka shi akwai wani kara zaka shi a jikin abarba sai ta bi ta ciccire shi uwa in tana yankawa ta raba shi gida biyu akwai wata kara da take tsakiya sai ta cire ta sai ta bi ta yayyanka shi in ta yayyanka shi sai ta kawo tufarta itama wannan ɗan ƙwallayen da yake ciki guda biyu sai ta cire shi in ta cire shi sai ta bi ta yayyanka tufan nan ta ta pieces itama zata yi da su in tana da inibi haka sai ta sa ko strawberry haka zata ɗauko su dai ta sassaka dai da sauran dai kayan marmari za za'a yayyanka su dai a sa amma shi inibi ba dole sai an yanka ba idan ta kawo su gaba ɗaya to zata kawo madara ta ruwa ta tsiyaya a kai idan ta tsiyaya a kai sai ta kawo ƙanƙararta sai ta faffasa yi pieces da su ta sassa in ta sassaka sai ta sa amma a robarta mai kyau zaka iya zuba a cikin kofi ma haka tare da cokali teaspoon kuna sha tare da to malama Auwaɗu sannin ki da ƙoƙari. Gaba ɗaya dai a nan muka kawo ƙarshen filin dafe-dafe wanda ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Sai in ce gare ku Jamila da Halima. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako. ai duk wanda zai baku bayani akan mahimmancin iyaye mata to sai dai ya dan baku misali kaɗan domin mahimmancinsu a gare mu ya wuce sanin kowa sai dai Allah kaɗai. Allah ka ƙara mana so da ƙauna da biyayya tsakaninmu da iyayenmu amin sako daga isuhun dila faki. Allah ya saka wa iyaye mata da alheri domin ba don su ba to da rayuwa ta gurɓata sako daga alhaji salmanu. Gaskiya da za a bi tarbiyyar iyaye mata to hakika da babu sauran 'yan ta'adda a duniya, saboda rashin samun tarbiyyar iyaye mata tun daga farko shi yake haihuwar da ayyukan ta'addanci a sassan duniya, sako daga Rabi'u Nuhu na Bukka. A ƙara yi musu biyayya, su kuma su ƙara da addu'a da tarbiyya, sako daga Sadiya Kabiru kande Iyaye mata suna da mahimmanci domin ko addini ma ya hihita uwa a kan uba ga ɗansu. saƙo daga Adam Ahmad Kwajaleyo. A gaskiya iyaye mata sun cancanci a kowace ƙasa ba Amurka kawai ba a ware musu rana ɗaya a shekara domin martaba su. saƙo daga Nasiru Sani Gumi. Iyaye mata su ne ginshiƙin duk wata halitta ba ma mutum ba. saboda haka mahimmancin su baya lissahuwa saƙo daga Muhammad Haske. Allah ya taimaki iyayenmu mata ya ƙara musu haƙuri su dinga yi wa 'ya'yansu addu'ar Allah ya shirya mu. Saƙo daga Sa'adu Usman Magazu. Yau da gobe Allah ya bawa masu jagorantar wannan shiri ikon yinsa cikin ƙoshin lahiya. Hakika wannan dama da kasar Amurka ta ba wa mata iyayenmu tana da mahimmanci wajen ba wa mata 'yancinsu a matsayinsu na su ne waɗanda 'ya'ya suke samun tarbiyya a gurinsu tun suna ƙanana. Allah ya sa ƙasar Afirka ta rinka ba wa mata dama irin wannan. Sako daga Sabi'u Usman Makurna. Uwa babu kamar ki, uwa abin takama, uwa da rashin ki, gwamma rashin kowa a duniya. saƙo daga Yohana dibature. Bature. Gaskiya sun yi tunani mai kyau da suka ware wa iyaye mata rana ta musamman domin iyaye mata su ne ginshikin tarbiyya. Sako daga abdalla Abdulrashid. To Jamila da tafara da ma injiniyan mu Jona laihin daɗi karewa mun zo karshen wannan shi amma jamila ban san kowace tambaya kika tanadar mana ba saboda wato a wannan hili namu da muke ca tambayar mu ta yau ko ganin cewa gobe akan ilimi ne da ilimantarwa wani bayani ne na gani babban banki wato bankin duniya ya kiyasta cewa a kowace shekara a kowace shekara kuɗaɗen da ke salwanta daga ƙasashe masu tasowa sanadiyar cin hanci da rashawa sun kai dala miliyan dubu ishirin zuwa dala miliyan dubu arba'in a kowace shekara idan muka kwatanta wato a naira za mu ga kwatankwacin naira tiriliyan uku da digo casa'in da takwas zuwa naira tiriliyan bakwai da digo tara ke bata a kowace shekara a sefa kuma tiriliyan goma sha ɗaya da dugo bakwai ko kuma sefa tiriliyan ishirin da uku da dugo biyar ke bata a kowace shekara a ƙasashe masu tasowa saboda rashawa da cin hanci. Mm. To, metete shi wa zan metete shekaran mu ta metete tambayar mu ta za mu saka a facebook amma muna son mu ji ra'ayoyin masu saurare shin menene bambanci tsakanin cin hancin da jami'an gwamnati ke yi da kuma wanda jama'a suke yi wa junansu su ya su ne lalle akwai kuwa kuma ya bambanta da ba dan ba lokaci ba da na masu saurare iyakacin abin da ya sauwaka kenan su ya gobar haka da izinin Allah muna jiran amsoshin ku muna so mu ji bambanci tsakanin cin hancin da 'yan siyasa suke ko kuma jami'an gwamnati ke yi da kuma wanda jama'a suke wa junan su su su yanzu a madadin Jamila Kabiru Fai da tafarra girma tafarra da injiniya mu Mr. Jona ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai gobar haka. This program has come to you from the Voice of America, Washington.